ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da ni amina buhari auna kamar da yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu a yau takwas ga watan yuli na shekarar 2022 filin na nishadin fina-finai da girke-girke ne Zara'u muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa a Kano ta yi mana babban kamu. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai a kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraro za mu fara shirin ne a jihar Kano inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta gayyato mana babban bakon da zai gabatar mana da kansa. Salamu alaikum. Na farko dai dai suna na Musa Garba. Wanda aka fi sani da Malam Ayuba. Ah, wato Malam Ayuba mai gadi a cikin shirin daɗin kowa. To kin ji sunana a takaici. Um, a dan ba mu labari kafin ka fara daɗin kowa shi akwai tukuna da ka fara ko da daɗin kowa aka fara. Eh gaskiya tsawon tsawon lokaci akwai muna da wata ƙungiya wato jigon Hausa. akwai wani fim da muka yi wanda gaskiya har mun samu kyauta don har mun je mun yi hannu da gwamna ana ce ma fim ɗin ka daura to wannan da ake kin san abin kullum ƙara ci gaba ake yawanci kunnukan da ake kafin wannan ba waƙoƙi tun da shi ma wannan ka daura ɗin ba waƙa saboda haka dandanan kusan ma sai ya bata ba a san tun mutane da sun fi kauna su ga cewar fim da waka da sauransu to gaskiya finnukan jiwon hausa a lokacin babu waka to amma babban akwai ƙananan fininnika haka da yara za a gayyace mu je mu yi wasu kuma to amma dai babban fim din da duniya ta san waye malam ayuba ko ba haka ba shine dai wannan shirin na daɗin kowa yaya halin malam ayuba yake a daɗin kowa ah, na daɗin kowa ko na <laughs> to halin malam ayuba dai na daɗin kowa mutum ne dai a takaice mai san kansa kawai bai damu da iyalansa ba zai je duk abubuwa duk abin da zai yi zai don ya ji wa kansa daɗi ba damu da iyalansa ba asali ma da ya zo zai ce musu ƙarya gashi ba baya da komai kawai amma shi ya san abin da yake zai je da wani abu da yake so zai kyautata wa kansa na jin daɗi kawai shi yake ba abin da idanun iyalansa mai damu da su. Mun ga mala ayuba yana ta damun sabuwa. Eh. Ta sayar da su har yana aman jini na ƙarya ya ɗauki wannan kuɗi ya je ya saka a irin halin jari na 'yan dabbara. Kwarai kuwa, ai daman kamar yadda na gaya miki san ai akwai wani aboki an zo an tsegunta min cewa zan samu wannan kuɗi. Wannan kuɗi kuma daman kuma kin san halin mala ayuba shi dai ya aure saboda haka babba ta ina zai samu wannan kuɗi kamata ya je wa iyalansa karya ya samu wannan kuɗi ya kai inda wannan kuɗi masu yawa zai zo ya je ya auro 'yan mata guda biya ka ce 'yan mata kyawawa kin kowa san wanda ya rasa haka ya faɗa to shi yasa ya ga ta ina zai samu wannan kuɗi ya kamata ya bi ta hanyar da ya kamata ita matar tawa tun zata za ta ɗan tausayi na ta sayan da za ta yi ta samo wannan kuɗi ta ban ni kuma gafin manufa ta can to kin ji abin ya kasance. to kalubale ake fuskanta a wannan tun da ake an taɓa fuskantar kalubale. eh to dama kin san ba za a rasa kada irin wannan kalubale ba musamman wajen ɗauka za ka ga cewar akwai abubuwa da za ka ga wasu kalmomi ne kaɗan amma za ga sun ɗan yi maka nauyi a harshe kafin ka ɗan furta su ka ɗan ji kai ba daɗi kawai amma kin san daman dole ka samu ƙalubale na irin na sha'anin abokan aikinka ko ba haka ba to wani ta wani za ka ɓata man rai ko kuma shi ya ɓata man rai duk irin wannan ta irin wannan kin ga za a iya kiransa ƙalubale ko ba haka ba to kusan dai ni babban abin da na fuskanta kenan cewa dai ni ba na son musamman in yi abin da zan ji kamar darakta bai ji daɗi ba ni yana ɗaya daga cikin ƙalubale na a ce gashi ina da script na karanta ya zo ya kasance ɗan wasu gurare da ya kamata in kawo su kiga abu bai zo ba kai ta damuwa a zuciyarka kin ga wannan yana ɗaya daga cikin ƙalubale ne da yake dan fuskanta. To menene abun farin ciki a wannan ko da fara wannan wasa misali ko a gari menene abu da in ka buga ko kai ke jin farin ciki tun da fara wani a kwarai kuwa ni babban farin ciki na tun da aka dora na akan rol din mala ayuba mai gadi na samu farin ciki sannan na kuma jama'a gari hatta yau din nan ko da ke dai to bari ga miki hatta yau din nan na tsaya ma a gidan mai zan sha mai za aka ce a cika min mai ai mala ayuba ne kaza kaza mutane hatta nan idan na zauna akwai matan akwai wasu mata da suka zo nan har ta wuce da mai gidanta sai ta tsaya sai suka da a mota sai suka kira ni sai na ji sai mu ga ta suka danta dada ta ce kai dai Allah ya sa dai ba ka ke wa iyalanka a gida ba <laughs> na ce a ina aikin san ba haka ba ne ta ce to dan Allah na annaba a dinga ragawa sabuwa sai na ce to ai nake hakuri ta ce a kai ta take hakuri da kai na ce a mata gidan san kai ka ji san ta ba ma amma dai ba so a dinga damun yar uwarsu to kin ga irin wannan babban abin farin ciki na shine kawai jama'a da kusan da inda na je allah ya dan an samu mutum goma to mutum takwas ko biya za a ce a ga mala aiwa ne a za a zo a tambayan kuma ni kowaye yaro da babban ya zai tsaye da neman zan tsaya mu mu yi magana da shi kawai a fita ana a tafi ana farin ciki burina ci gaba sannan babban burina kamar da faɗa ci gaba sannan abubuwan da muke faɗakarwa ya kasance burin namu waɗanda masu hali irin wannan a ce sun daina wannan to kan babban burin mu babban buri na kenan a faɗakar a ilmantar da mutane akan wannan halin na mala ayuba amma ba na bane to yanzu za ka ba mu labarin ka a takaice kamar da to labari na gashi nan dai labari na kamar da na gaya maki dai shine na wanda musa garba kuma gaskiya ka zan faɗa gaskiya wato ba tun yanzu ba ya kasance ina da sha'awar kamar drama din nan hatta ayyuka haka na wanda yi shafi kamar ayyukan na kamar na watsa labarai da sauransu gaskiya wato na daɗe ina san wannan abubuwa haka da kuma ita kanta wannan magana ta da na yi miki ta wannan ta wasan hausa ta faɗakar wannan gaskiya na daɗe a wannan da mun ni labari tun lokacin da muke makarantar islamiyya muna batun shekara nawa eh to za a samu shekaru kaman ashirin kore <laughs> <laughs> to an <laughs> rage to kin ga tun lokacin da na shiga makarantar islamiyya misali daman abubuwa idan na je zan ga cewa an gama karatuttuka sannan za a zo a yi daga ƙarshe ana yin drama to sai na ina sha'awa to ikon Allah shekarar da na je aka zaben aka ce to zan aka zaben a cikin waɗannan masu fitowa sai wannan wasan kwaikwayo na makarantar islamiyya to tun daga nan har kawowa yanzu nan da nake miki magana cewar in za a yi wani abu hadda da yake yanzu kaman ba kaman da ba ne to za a kira yawwa za a kira ka ko ka ba da shawarwari tun da ba za ka fito kamar yadda ake amina amma tun a wani lokacin alhamdulillah gaskiya mun samu farin jini ko ina muka je yawanci ma in an zo in an zo cewar za a kalli wannan an gaba mu yawanci tafiya aiki to da kuka yi da kai fim ɗinka daura shekara nawa ke na zuwa kafin gaskiya zaman da muka ka daura ina jin zai kai wajen shekara alaf ɗari tara ina jin da casa'in da tara ina kirtizin hmm? a wani talabijin ai kungiya ce ai kamar da na gaya miki kungiya ce da muke da ita ta wannan ta wasan hausa a lokacin eh. kin san ba a fito da wannan ba lokacin ba a ma fara irin na wake-wake ba a gaskiya ba a fara ba don nan an fara a lokacin bai fi guda biyu ba da aka yi hmm. gaskiya dan a wani lokacin ba na manta an yi wasu finan na da aka dan ɗebo tatsuniyoyi hmm. aka zo aka fassara su aka yi a wasu kamfanin amma ba namu kamar na jibin hausa kamar da na faɗa miki ba. Wanda wannan tun da kai ka daura sai kuma daɗin kowa da kai yawo manya manyan fim ok banda su a ƙanana akwai wasu da kai eh to kin ga akwai wani fim da ake cewa idan kunne idan eh, idan kunne ya ji sannan akwai munkar akwai munkar shi ma wannan wani labari ne mai kyau so kamar yadda na gaya miki a baya ba fim ne na waka ba da sauransu shi yasa za ga duk irin waɗannan ƙananan fininnukan zaki wasu kuma gaskiya ban san sunansu ba tunda mun yi da yawa za a zo hannun za su zo su ce da allah zo in taimaka musu in yi in ce to shikenan inda gyara ma a rubutun na suna kan gyara musu banda fim akwai wata sana'a da ake yi eh akwai akwai muna dan taba dan koyan dinki haka ana dai dinki eh ana dan koya dai muna dan koyan dinki eh. haka to za mu sake koma kan malam ayuba na cikin fim to shikenan ina jinki ki eh. shin malam ayyuka na cikin fim da malam musa a zahiran ya suke <laughs> akwai bambanci <laughs> yauwa shi malam ayuba na fim eh. na gaya miki yanzu kusan mata da kike gani eh. ba zan ce abokan na ba amma tun lokacin da malam ayuba eh. a cikin farkon fim ɗinsa na ah, sabon salo mm. tun lokacin da na ce ni fa mace ba a bakin komai take ba kamar riga ce in tuɗe ta to tun daga nan muka muke ta saka da mata kuma idan na riga na sa kwastum eh. na mala ayub to fa na fita daga ka fita daga malam musa kawai na koma mala kawai komai ya canza to yara nawa gare shi malam musa ba mala ayub to shi malam gashi nan dai daga goma abin da yau kasa shi malam musa ba <laughs> ta nawa a ah, mata ɗaya mata ɗaya mata ɗaya ce wallahi sai dai da nake so dai na arman jinin na an kawo tana faji ta gidan <laughs> tana ji ba an na ɗauko ta ma ana a ce wance kaza kaza duk ta riga ta saba wallahi to um, wani kira za ka yi wa maza musamman irin masu ɗabi'u irin na malam ayuba gaskiya kiran da zan yi wa maza masu ɗabi'u irin na malam ayuba gaskiya su ji tsoron Allah saboda mata da yake gani sun riƙe alkawari gaskiya mata suna da alkawari kwarai da gaske bai kamata ka je ka auro mace ka zo ka kawo ta gida ka dinga cutar ta ba ka zo ka dinga mata karya ka zo duk abin da ya kamata ka yi mata na abinci da sutura duk kai ba ruwanka sai dai kai ka je kai a waje har ma kira je kake ka samu kuɗi ka karo wata duk abin da take ma a gida ba ka ji to kin ga gaskiya mazaje masu irin wannan hali ya kamata su ji tsoron Allah su daina kawai su yi haƙuri mata ba kan kan so su da yawa amma dai suna da alkawari gaskiya ba kamar su ba dan mace da halin da ta shiga gashi ma dai halin malam ayuban za ka ga cewa gatar da kyar yaron gidan zai zo ta kasa fahimtar sa to a'a to za ta fahimta za ta fahimta a gaba za ta fahimta a gaba amma dan kamar ya so ya gane eh ya so ya gane a wannan yanzu idan Allah ya kai mu tallakin ga yanzu na gaba eh. za a ga me zai faru. Me za mu gani a gaba. Yawwa. <laughs> Me za mu gani a gaba. A ai yanzu sai kun gani kan daɗin. A ai kan daɗin yanzu abin nan ku ce a ai da ma'ar da an ga mu. Ai yana dan tonuwa kaɗan. Mm. Amma kuma sai dai kun gani. Sai kun gani. Kawai. Kuma da lamuna gobe. Za ya <laughs> ja barka bashir na gode wallahi. dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai filin kwalamar mu. Salam barkanmu da kasancewa tare da rukmet to uwar gida. Yaya shirin sallah? na san dai ana nan an wanke tukwane tas ana jiran a san yadda za a sarrafa naman sallah to kamar yadda aka saba na san shekaru ana yi amma wani lokaci sai ka ji an ce kashi na mana aini bai daɗe ba ya lalace ko wanda na sarrafa na saka shi a cikin firij ko kuma a ce abin sanyi shi ma ya lalace to ga hanya mai sauki uwar gida kamar yadda muka saba duk sallah mai gida zai iya iyakacin kokarin shi ya kawo rago to ke kuma a naki a matsayin ki na uwar gida kamata a ce ke kuma kin killata abin na yadda ba za a samu gurɓacewar naman sallah ba ko ma dai menene da ya kama dai amma yanzu dai muna magana akan naman sallah ne to kaddara cewa mai gida ya yi layya shi ya yi ragon layya to naman ragon layya dai kamar yadda aka sani ana sadakar da ɗanye daga ciki to wannan saura da ya rage uwar gida ni ina ganin abin da ya fi kamata shi ne ki samu naman ki dama mafi yawanci naman layya ana wanke su wurin feɗe su ne mafi akasari zaki ki gaba a cika sa nama a ruwa a cikin shi ba mai gyara yana wanke shi tas to an kawo miki nama a gida kin riga a gefe kin samu kayan kanshin ki numfari citta tafarnuwa in kina son tafarnuwa kenan ba kya son tafarnuwa ko kuma wanda kike mu'amala da su ba sa son tafarnuwa a ajiye ta a gefe amma kanin fari da citta kin bani star anis ne ga su nan dai da yawa kayan kanshi da zaki zuba a cikin naman sallanki ya zamana akwai kamshi a ciki yadda da an ji shi ma ba za ki je yana bugawa ba ko wani abu kanshin nan ma zai sa ka ji kana da niyan ɗanɗana shi gashi nan kuma yanzu an fito mana da sinadarin ɗanɗano kalla a kala akwai na jinja ɗin akwai na galik ɗin citta kenan da kuma tafarnuwa to wa'annan suna sa nama ya kamshi sosai ya zama na koda zai kai wani lokaci ɗan kanshin yana tashi sai ki zo ki tafasa naman ki ki saka shi akan wuta ki nemi albasar ki daidai gwargwado ki yanka uwar gida ba za ki kawo ruwa ki tsinda ma wannan naman ba idan kika sa shi ka bar shi a kan wuta za ki ga yana fito da ruwa a hankali a hankali a hankali sannan fa a sani shi naman rago ba a barin shi a wuta ya daɗe yana da ruwa in ya kai wasu lokuta kika ɗauki guda ɗaya kika duba kika gani zaki ga alamun ya nuna don ka a bashi ya rabi a cikin tukunya aka zo suya kuma sai ya ta dagargajewa shi bai tauri ba kuma shi bai nune lugub ba haka ake son nama so idan naman ki ya tafasa kin tabbatar da cewa ya nuna sai a zo a kwashe shi to ni dai yadda nake yi nakan kasa rama na kashi biyu ne wani lokaci wani lokaci kuma in kasa shi kashi uku don ni ina son dan farfesun nan na naman rago to mai kashi kashin nan nakan ibe shi wanda na tafasa sai in je in saka shi a cikin firiza wannan zan aje shi ne domin ina da tabbacin cewa ko da ba wuta za a tada injin ba zan samu matsala ba amma idan an san akwai matsala da cewa ba za a tada injin ba to ya kamata a ce naman nan kin raba shi ne gida biyu kin cire mai kashi kashi kashin nan da ɗan tsoka kaɗan a gefe man ki yayi zafi ki zuba ki soya shi shi ma suyan da zaki mishi ki tabbatar da cewa ya soyi ba zaki cika mishi wuta babal babal babal babal a'a za ki sa mishi wuta daidai gwargwado ne kina zuba naman ki kina juya kina juya har ki tabbatar da cewa cikin shi ya soyu in kin dauka kika bude ba za ki gan shi jan nama ba a cikin shi zaki ga alaman cewa ya soyu shi kuma wancan da kika ɗiba tsoka kika ajiye shi a gefe uwar gida sai a samu turmi a dandaka shi a dandaka shi a zuba mushi wani kayan kanshin na musamman in kin tabbatar da kin gama da kashi a wurin wannan dandaka shi da kiyan akwai sauran kashi zaki gani duk sai ki dan ciccire to nan kuma kin samu kaskon ki kamar na tuya sai ki kawo man ki dan kankani ki dan zuba kadan a ciki sai ki kawo wannan naman ki zuba ki ta jujjuyawa ki ta jujjuyawa ki ta jujjuyawa haka za ki ta juya shi ki bashi lokaci kina juya har sai kin ga ya soyu to kin ga anan kin samu dambun nama idan dambun naman ke soyu sai ki samu matsami ki saka ki kwashe bayan ya gama tsaneman cikin shi dan wani labban za ku ga yana da yana da mai sosai a jikin shi to idan man ya gama tsanewa sai kuma a samu takardar jarida da ake karantawa sai a saka ta a cikin roba ne ake da shi duk dai wani kwantena da aka san za a iya ajiye shi sai a zuba shi shi wannan dambun naman kenan shi kuma wancan nama da aka soya yana nan a gefe an baza shi ya sha iska babu wani sauran zafi a jikin shi ko kuma ɗumi sannan sai a samu langa ko kuma ma in roba ce duk abin da kake da shi da zaka tanada ka ajiye to naman ki insha Allah ba zai gurbace ba ba zai lalace ba sannan ga kayan ciki can a gefe karfa a manta da shi shi ma ana nan an kasa shi in za a kasa shi ne gida biyu in za a kasa shi ya danganta da yawan iyali sai a ɗibi kayan cikin nan rabi akwai kayan cikin da aka saka shi a cikin suya za ku ga bai cika bukatar a soya shi ba akwai wanda ya fi bukatar kawai a tafasa shi ne sai ke cire waɗanda ya kamata a ce kin tafasa su um, kin soya su kin ajiye su a gefe ki kuma ware wanda za ki amfani da shi sai a mai gida farfesu waɗannan dai kayan kanshin na kina nan a gefe ki kawo kayan kanshin ki kuma kake manta ki riga kin zuba sinadarin dandano a cikin um, tafashenki na kayan cikin ki. ke riga kin zuba duk abin da kike bukata to in kika zo yin farfesu uwar gida ba za ki kawo wasu kayan ɗanɗano bane ki jibga mushi a'a idan kika zuba su kika tsai da ruwan farfesun ki sai kin ɗanɗana tukunna a bakin ki sannan a'a gishiri ya ji sinadarin ɗanɗano ya ji bai ji ba to sannan a lokacin ne zaki san ya kamata yanzu in kara to masha Allah to ni dai ga yadda nake sarrafa nama na nan da sallah ina fata uwar gida ke ma zaki haka a yi bukunkunan sallah lafiya muna tare ne da hajiya halima muhammad mahmud hajiya yau mai muke da shi ne ga sauraro Fati jollof rice yau za mu yi ah, da fadukan shinkafa eh da fadukan shinkafa hmm. amma irin wanda ake zuwa biki ke ga ana tarbabin nan kai ka zaka ci ah, ba irin shi kake a gida ba eh kana ma da wannan gaskiya ne haji wannan to shi za to menene sirrin menene ake bukata in za a yi wannan girki eh, to gaskiya idan ana bukata kamar yanzu uwar gida ita kadai ne da mutane biyu haka a gida uwar gida na bukatan tumatirin gwangwani tana bukatan tattasai jiyar tattasai uwar gida na bukatan attarugu tana bukatan albasa tana bukatan man gyada tana bukatan kayan kanshi na jollof rice kamar su citta kanumfari masoro da farnuwa sinadarin ɗanɗano uwar gida na buƙatan gishiri a farko uwar gida za ta haɗa kayan miyanta wato altarugu tattasai da albasa ta wanke su ta niƙe su kaɗan ne tun da dai bai fi na mutane biyu zuwa uku ba idan uwar gida tana da tattasanta za ta iya ɗaukan kamar kwallo biyu da dai gaza biyu zuwa uku sai ta dan ɗebi attarugu idan mai cin attarugu ne kuma za ta iya sa guda shida bakwai zuwa takwas sai ta ɗauki kwallon albasan ta guda ɗaya ta wanke su ta haɗa ta niƙe shi a blender don already uwar gida tana da tumatirin gwangwaninta uwar gida idan ta gama wannan tana buƙatan nama ko busasshen kifi kake bukata ko kuma kaza duk wanda Allah ya hore wa uwar gida ba sai ta tada hankalinta ba idan nama gare ta za ta iya yin fati jollof idan kifi gare ta za ta iya yi haka kuma idan kaza gare ta to uwar gida za ta nemi tukunyanta ta dora yau uwar gida na bukatan shinkafa shinkafa da za ta yi wannan jollof rice da shi to idan uwar gida ta nemi tukunyanta ta wanke sai ta dora akan wuta uwar gida ta fara da saka dan manta kaɗan saboda tana so ta dan saka ah, tafarnuwa da citta da kakka sai ta dan sa saboda ta dan kori karnin shi idan ya fara kamshi sai uwar gida ta zuba yankakkiyar albasa shi ma idan ya fara dan so ruwa ya eh. fara taushi sai uwar gida ta ɗauko tumatirin gwangwaninta eh. sai ta zuba kai tsaye ba tare da ta samu shi ruwa ba ba tare da ta samu ruwa ba sai ta juye shi tastari ta hautsina ta hautsina shi duk ya haɗi idan ya haɗe ya fara soyuwa sai uwar gida ta ɗauko shi niƙaƙƙen tattasanta da albasa da attarugunta sai ta zuba don uwar gida ta zuba ta jujjuya ta jujjuya ta jujjuya ya fara soyuwa sai ta kawo kayan ƙanshinta da muka lissafa sai uwar gida ta zuba don uwar gida ta zuba shi sai ta ɗauko to dama na ce ko da nama ko da kaza ko da kifi idan da nama ne kun ga uwar gida eh, ta riga ta tafasa namanta akwai ruwan nama sai uwar gida ta ɗauki ruwan naman nan sai ta zuba a cikin haɗin dafa duka mm-hmm. idan ta zuba idan ruwan naman ba zai ishe ta ba sai uwar gida ta ƙara ruwan sanwa ta tsayar da shi daidai yadda zai ishe ta sai uwar gida ta hau tsana ta duk da ta saka mishi gishiri ta sa sinadarin ɗanɗano ta kawo kayan ƙanshin nan ta ɗan ƙara ta jujjuya idan ta jujjuya uwar gida za ta iya ƙara masa ɗan kori da kuma ɗan sinadari dai akwai saboda a gurin yin wannan girki akwai sinadari mai ɗanɗano akwai mai akwai ja akwai ja mai ƙara fito da e kalan ja mm. to wa'annan kalan jan shine uwar gida za ta nema a kasuwa ta ɗan zazzaga yauwa idan uwar gida ta saka ta saka sinadarin daɗinta duka sai ta rufe tukunya sai ta rufe idan ta rufe ruwa ya tafasa nan kuma uwar gida ta wanke shinkafanta akwai wani shawara da nake ba mutane saboda son kar mu rage wa kanmu sitaci a jiki so ina ba da shawara a cikin lokacin da uwar gida za ta wanke shinkafarta ta tabbatar tana da tafashasshiyar ruwa sai ta ɗebo shi kamar kofi ɗaya zuwa biyu sai ta zuba a cikin shinkafin uwar gida tana iya ɗaukan mm, cokalin roba ko muciya ta dan mummotsa ta ta motsa shi ta ta motsa shi ta ta sa ruwan zafi ta sa ruwan zafi hmm. wanda za ta ga ruwan yayi fari sal yana yana cire starch ke wani sanakan ga sukan zuba gishiri ne a cikin eh, ruwan shi ma su wanki idan uwar gida ta murza wannan ruwan zafin ta tuke shi mm. ta zidda wannan ruwan farin mm. tana iya dawowa sai ta ɗebi gishiri mm. sai ta barbada sai ta ƙara ɗiban ruwan zafin sai ta sake zuba ta sake tuke shi ta murje shi ta yi ta yi za ta ga ya fita tas to a hannu ma bayan uwar gida ta sa ruwa mai sanyi ta ɗaure shinkafa za ki ganshi. ya yi ɗai ɗai ya yi wasar wasar tun an rage shi sosai sosai uwar gida ta lokacin zuwa lokacin ila Mm, ruwan ta ya tafasa eh, ruwan ta ya tafasa sai uwar gida ta ɗauki shinkafa sai ta zuba to irin wannan shi girkin ba a sa kayan lambu ne su peas eh to ana sawa amma yawancin wannan an fi yin su kaman salak to a basu da ban eh an yi shi salak amma wasu kuma suna iya watsa suna so suna so za su watsa mm. to amma wani lokacin ga kin watsa a ciki kuma gashi a waje to wani lokaci wani yana gani kamar bata da kasa kudi ya yi eh, yawa an sa a nan a sa a nan tunda duk ciki zai tafi lokaci daya eh. bari wannan ɗin mu bashi a matsayin salak shi kuma wannan mu dafa shi kawai ba tare da kayan lambu ba yau ba kin ga ya zama ba sai ka kashe kuɗi da dama ba to idan shinkafar ka ya tafaso ya tafaso har ya nuna kafin ka sorry idan ka zuba shinkafan dama za ka saka cokali ko kuma muciya ka motsa shi saboda ko ina da ko ina ya ji duka kayan miyan nan idan ka mummotsa shi sai ka kawo murfi sai ka rufe idan ka rufe shi sai ka bar shi ya dahu a lokacin da ya dahu kuma za ki zo ki gani ya yi wasar-wasar ya yi kala mai kyau sai ki dan buɗe shi daga tsakiya uwar gida sai ta nemo murhu take yi ko garwashi ne sai ta ɗebo garwashi a cikin wani ɗan kwanan silba sai uwar gida ta saka a ciki sai ta buɗe wannan tukunyan sai ta ɗora wannan bayan ta tona tsakiyar girki eh ta ɗan buɗe kaɗan sai uwar gida ta ɗauko eh, kwano ba roba ba mm. sai ta ɗora sai ta ɗauki garwashi mai wuta mm. sai ta saka a ciki a nan sai uwar gida ta ɗebo ɗan man gyaɗa kaɗan sai ta ɗan tsiyaya sai ta yi maza ta rufe da fuel paper eh ko leda saboda kauri ya dan ba ma shinkafan dan kauri e, eh, zai dan ba shi kaurin wannan na party jollof eh da kin bude da kike na dan kaurin nan kadan kina dan ci kina dan to shi ne bai kone eh, mu kuma shi ga kaurin nan kina ji wato man nan da za a zuba magawayi mhm. ya taso mhm. ga shi an rufe shi yanzu zuba da wannan kauri kanshi kanshi da ake bukata shi kenan shinkafa da ake cewa fatin jiro ta samu masu saurare baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka anan ne mu da sa'aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa zahar aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya. yau ta I'm su bari